ba ita ce kalmar ba ta kunuti na kala'u sala ga ai cuɗewa ne to waya wannan cuɗe yake min ismatillahi lahu daga katangar da Allah ya sa masa din nan ya ke ka aikata zunubi ba da in khila'ika bayan da ka sutale min saubi asamati hilaka ba za ka iya saba wa Allah ba sai ka fita daga ba'a ga Allah. Hmm. Eh? Min taubati a to ba da ba wajen ɗauko. Ya tamiru? Ina aka samu taubatin. Wa annaka inna martakabta zamba ba da khila'ika min saube nan ne tauban ko saube ne eh ai kaga ɗan eh, sila'i eh, ina mai babban ba babu ai ai na shi ya girma na nan yaro yaro da ke ma ina masu sa rigayya yan nan nasu su zo kai gashi da fito fili inda da gadan kai gobe da ga ida da kai kai shi ma ya kalama din kai ta zo min nan da ma nan gurin da to ai ai ga ya kalama ta ciki ko ba mai hannu ce ba so ita ce ko shi haka duwannin kai ka gani ita ce ko ya ga katuwa su shi ma a rufa maza a biyu yawan wada ga zai gaje gaje ne to in kaga ai ta fi daɗin tubewa babbar riga na kaga da ba misali ma ita ce inda misalin za a kawo abinci aka yi haka ya yi haka ya haka ba kuwa maza ne zalla ya yi cire ta ne na mota kofa ya rata ya je to a ci abinci ne amma a haka aka ta abinci da shi za a cuce shi a ce ga irin rasar nan jarmiyan nan an samu dage-dage hmm? ta sha kaza ta sha kaza yin yi ke zai ki abinci a haka sai an masa alama duk da yin ballon sana yan adama na kusa da shi da gangan wani zai goga masa alama to kaga eh, a tafiya sai ce amma na ma yi ma irin ta ce in dai wani cin abinci ne a yanzu da zai ki gai tun da maza ne zalla ne yanzu kuma na gaurayi saboda kan sala'a shine tubewa na khala'u wa nahanu na khala'u kaga muna tubiya kakon da me ya fi kama da ba tubiya ba da sauwa kama kamata kaga ba taubatu ba na ga tauba na kila inji ne abun nan din haka da alkamalu lillahi hmm? eto eh, to yanzu zai wannan muke magana yi amma wannan ba tauba ne ba wannan ba na kawane yi ne a to ai abin lura ai gyara aka yi su na nasu ba haka ba ne ba gyara aka yi ba asali akwai kofin da yake haka amma an gyara shi ne ma'ana wa annaka inna marta kafta zamba mata ba da in khila'ika bayan tuɓewar kamin saubi ya isi matillahi laka shi wannan katanga ta Allah yadda ka san wata riga ce aka sa maka imanin nan kamar wata riga ce ba za ka iya saba wa Allah ba sai ka tuɓe wannan rigan kana tuɓe ta shi kiran fa mata arafa hadha al duk lokacin da aka san wannan tuɓewa azuma khataruhu indahu girman abun sai idima washtadda alayhi muqarafatuhu ainihin sabon sai yi tsanani a kansa mu ƙara fa aikata zunubin ɗin eh mu ƙara fa ne shi wannan gyaran ɗin mu ƙara fa shi ne a haɗa haɗa haye a haɗa kuɗi a sai ne da tsada da, amma ku gyara ko masu irin nan kun gyara duka mata ma kuma na ku irin wannan da akwai shi duk inda aka ce raka kuma shi shi مقارفته وعلم أن الهلك كل الهلك بعده نه دوما كان الأكل مقارفة لكم هيك اكتراف عرفة أسمى ذاكر المشاسيك وصوك أن ذاكر المتعاقبة سنة كان مقارفة wa alima anna al kila ta hulka na kuma ba daidai ba ne wani abu aka rubuta ina ku lilaku hmm? mukarfa aikatawa ikitarafa zamba kaga ya aikata laifi Mu mufaraka ko ai ma sun yi daban a wajen kasan masu tafin din kuma littafin da ba a karantawa zai ci gaba da zama da kurakuransa wa olima annal hulka ko na ko hilaka annal hulka kullal hulka halaka dukkan halaka ba bayan cire wannan rigan mutum muddin ya cire wannan riga ta mai ike da suna e ta isma to kuma ya halaka dukkan halaka yanzu Allah ya bashi da kansa wa huwa haqiqatul khidlan wannan shine haƙiƙanin janyewar Allah taimako da yake wa bawansa Allah na wa bawansa taimako yana janyewa ko a ce masa tallabi janye tallabi shine khidlan fama qadi Allah bainaka wa bainal zambi Allah bai barinka tsakaninka da zumbinka illa ba da an akazal aka zalaka sai bayan da ya ci tuɓe ka ya jefar da kai ya cire ma tallabin da yake maka muna bautan Allah Allah na kawo mana tallabi akan shekan na kawo mana tallabi akan shekan har Allah na magana ka ɗauki ta shekan ka je ka aikata Allah sai cire tallabin ya ce to tafi da kanka kana ana ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ce sai ka tsallaka ka bi abin da ranka take so ka aikata ka ba to ko Allah zai kire tallafin ka daga nan halakar da za ka yi ta kai halaka wa kalla bainaka wa bainan nafsika sai kale ka da ranka al'amaratu soyi. walau ka da ya katange ka wa wajen lama zamba ilai ka sabila da baka iya sa saba wa Allah ba. baka da ajama al’arifo na billa, masana Allah sun haɗu a ala annal na. shi ne tallabi wa mutum, shi ake ce masa taɓewa, an yi tallallahu bai na ka, wa bai na nasika, Allah ya farka da ranka. Ya cire hannunsa daga tsakaninka da shi, ya barka da ranka, domin wannan rai sai Allah taimake mu a idan Allah bai sauka mana da agaje ba malam ba ta sarrafuwa ba ka iya control ɗin kanka kai ku ta wa? eh da ku gyara shi an yi yasallallahu bainaka wa da nafsika haka nan magana yake wa taufiku dacewa Allah ya kila Allah nan ne shi ne dacewa dukkan dacewa kada Allah ya kyale ka ila in har Allah ya barka da kanka to ka zama shiga matsala walahu subhanahu fi hadhihi taqaliya Allah na da wannan Ani wannan kyalewa bainaka wa bainar zambi wa khizilanaka hina waqatahu yayin da ka saba masa hukuman wasa hikaman wa ba a ba'daha وعلى ubi tauba. Ila إلى mutun na dawa wajen samun wannan katanga ko ma ana maidowa da mutum wannan riga ko wannan tufafi da ta sanya tuba wa ismatihi laka to mun gama guda daya